الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله أمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي na wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari na kumo akwai local government barkanmu da asubahin wato sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1438 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace na jin da bakwai ne ko ko shida ga watan shida shekara ta 2010 shekara ta 2017 a lissafin turawa kamar yadda imam ya gabatar ziyara ce muka wani masallaci kamar yadda muke kaiwa wani masallaci don yan uwantaka da kuma tunatar da kanmu abinda zai amfani mu duniya da lahira da kuma isar da sakon Allah ta wa ta'ala ala wa musulmi tunda Allah ya yi duniya ake mutuwa Tunda Allah ya halicci duniya ya kuma halicci mutuwa haka rayuwar take wannan ya mutu wannan a haife shi wannan ya girma wannan ya tsufa wancan ya shiga kabari wannan kuma ya fito duniya haka sunan rayuwar take kuma da Allah ya zo kaddara wannan babu wani wadda ya ware masa wasu shekaru ya ce shi nasa daban ne shi bai zai mutu ba mutuwan nan ta shafi hatta wato hatta annabawa ba ta kyale su ba malamai suke cewa kafa bil mauti idan mutuwa kam ita ce ta isa ta isa wa'azi ga mai hankali suka ce man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu to shi ka alkiyamarsa ta tashi masa wajibi ne mutum musulmi a wannan duniya da take cike da rudi take cike da rashin tabbas take cike da bacin rai take cike da damuwa wajibi ne mutum ya yi kansa shiri ya kimtsa don tarar da abin da zai tarar bayan ya mutu Allah madaukin sarki ya sanya wasu alamomi da suke nuna saura kiris saura kaɗan alkiyama ta tashi duk da cewa mutane ba sa son maganar alkiyama kuma ba sa so a yi musu maganar mutuwa amma Allah madaukin sarki ya sanya kamar yadda malamai suke faɗa tun turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa babbar alama ne na cewa duniya ta kusa ta hada kayan ta gaba don yana daga cin alamomin tashin alkiyama ƙanana ba ma manya ba wanzu Allah sallallahu yake cewa bu'istu ana wasa'a ka ne. an turo ne da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu Ya yi nuni ga wato wannan yatsar manuniya da kuma ta tsakiya nan. Ya ka gansu a haɗe kusa da kusa wa in kadat la tasbiquni saura kaɗan kiyama mata ta riga ni zuwa wannan hadisin imam al bukhari ne ya rawaito shi imam al-qurtubi Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin manya manyan malamai na addinin musulunci ko malamin tafsiri a duniya yace ce yau ai daman abu na farko ma na alama tashi ai aiko annabi dan shine nabiyyu sa'ati shine annabin tashin alƙiyama daga kansa ba wani annabi da za a sake turowa zuwansa kadai kawai ya nuna cewa to Allah ya gama turo annabawa dai a wannan karni ko a ce a wannan al'umma ta mutane ko kuma gashi annabin ya zo ba ma annabin ya zo ba ya yi zamaninsa har ya gama ya tafi yau hijira annabi kadai yanzu nan muka faɗa hijirarsa daga makka zuwa madina shekara 1438 shekara 1438 da 438 wanda kafin ya hijiran nan yana da shekara 40 kenan kaga da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da hijirarsa gaba ɗayan kada shekara 1000 da ke kenan kuma duka duka abin da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan duniyar shekara 63 ya bashi shi sai ka tsaya ka gani kai yanzu shekara 63 ta yi shekara a yanda ake fafatawa ake san duniyar nan shekara 63 sai ka ta baka da burinmu ya yi yawa neman a tara ya yi yawa neman a miƙe kafa ya yi yawa a ga mutum shi kadai yana lissafin bukatu na shekara 100 da wani abu to ina za mu ji yanzu yanzu bai za mu ɗauki izina ba ku tambayi dattawan da suke nan unguwar shekara ɗari da ta wuce a nan wannan wurin ba haka yake ba kuma ba waɗannan fuskokin ne a nan ba kuma haka yanzu shekara ɗari da za ta zo ina jin ko mutum ɗaya ba za a samu a nan ba in dai ba wani wadda kai ko an same shi bai iya zuwa nan ba shekara ɗari kawai annabi ya ce amar ummati shekarun al'umma ta gaba ɗaya ma baina 60 ila 70 rayuwa ta al'umma ta gaba ɗaya daga shekara 60 zuwa shekara 70 ne duk daga nan za a ta bubbuge su ana sheme su ko ka so ko baka so ba ko ka shirya ko baka shirya ba to wai me yake cikin wannan duniyar a gaya mun da Allah me abu mai daɗi a cikin duniyar duniyar da take cike da bacin rai duniyar da take cike da rashi kullum mutane suna cikin bukata kullum babu ne fa rayuwarka kadai abinda za zaka ci abinda za zaka sha da kyar da jibin goshi kake ta fama haka muke muna zama muna cikin wahala wahala duk ta sa mu zama mun tsufa a dole ga yaro karami yi furfura ba wai dan wani abu ba saboda tsabar wahalar rayuwa ne kawai dan furfura ba wai yawan shekaru bane kadai stress da wahala da up and down shiga da fice ma ya yi shi hankali yanzu yanzu sai ka ga furfura ta zo ma to me mutane suke so Allah madaukin sarki har yanzu ya ci gaba da nuna mana wasu alamomi da ya kamata mu daɗa kimtsawa tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yasa wato wata ya fashe ya tsatsage daga cikin alamar an kusa a tafi tsagewar wata Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wa yu'ridu wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ya ce kiyama fa ta riga ta zo shine iqtarabatis sa'a ba wai za ta zo ba Allah ya ce ta riga ta matso wa shaqqa al-qamaru wata ya tsage idan mutane suka ga ayoyin in suka ga aya daga cikin ayoyin Allah sai su kau da kai su ce ai wannan ma sihiri ne Muhammadu yake Imam Hafiz Ibn Kathir a cikin sa Allah ya masa rahama a gargashin wannan aya na wani shaddal qamar yace wannan abun ai ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama wara zalika bil ahadith al mutawatira kamar yadda ya zo fil a ahadithil mutawatira a cikin hadisai mutawatirai a sahiha ingantattu yace wannan al'amari ne ma muttafaqun alaihi bainal ulama malamai sun yi ittifaki lalle a lokacin annabi kan wata ya tsagi ya faru kuma ɗaya ne daga cikin mujizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn rajab Alhafiz ibn rajab Allah ya masa yake cewa haƙiƙa Allah ya sanya yagewar wata ko kecewar wata gida biyu wannan watan da kake gani a sama a lokacin annabi sai da ya yage ya farke ya ce to Allah ya sanya wannan in shiga kulkamar min alama tiqtirabis sa'ati yana daga cikin alamomin kusantowar tashin alkiyama kamar yadda Allah ce iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamaru yace wannan wa kana linshiqaqu bi makkata watan nan ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ne qablan hijrati kafin annabi hijira daga makka zuwa madina farkon turo shi annabta kenan kuma abun mamaki watan nan ya tsage din nan har ya faɗi a wani bangare daga cikin duwatsu daga cikin duwatsun makka ka duba wata dai da ke gani me ya faru kafirai da suka ce in kai gaskiya kake muhammadu to ka roƙi ubangijin ka mu ga wannan watan ya tsage gida biyu gani suke ba zai yi ba to sai Allah ya sa wannan abin da suka roƙa din suka roƙi annabi hakan ta faru dan a gaskata annabtarsa kuma ya daga hannu ya roƙi Allah kuma watan ya tsage kuma Allah ya mai da shi alama ce daga alamomin cewa alkiyama za ta tashi abdullahi dan mas'ud yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amina kawai sai muka ga idin fakkal kamaru falkatai ne kawai sai muka ga watan nan ya tsage gida biyu ya ce muna tare da annaba amina muka ga ikon Allah ya ce sai ga wani bangare na shi wannan wata din, ya faɗi a bayan wani dutse wannan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin haka ya faru sai nuna ce ishadu ku shaida ku shaida ku shaida kamar ya ku shaida ku shaida ga wata ya tsage ku shaida kuma alama ce daga cikin alamun tashi alkiyama an yi an gama sun tafi yanzu ina dan Mas'ud baya nan ina manzon Allah da ake bada labari baya nan tunda Allah ya dauke annabi wanda shi ya fi son sa a duniya wallahi kai ma sai an dauke ka wallahi sai ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba mutane su daina bata lokacinsu suna mutum ya rungumi duniya kawai ya manta da lahira musamman matasa wallahi babu wato rayuwa abin tausayi a yanzu irin rayuwar matasan mu yaranmu sun tashi kawai gaba ɗaya babu tunanin addini a cikin lamarinsu mutum kawai abin da yake so wato ya yi barna ko ya rayuwa ta ibahiyya me rayuwar ibahiyya ya ji kawai shi komai halal ne kawai Kada a takura masa kada a kira sallah a ce sai ya zo ya sallah dan me za a ce sai ya sallah sau biyar a masallaci ba a ganin su a masallaci a sahun gaba karatu ba a son karatu amma ana son kuɗi duk karatun da na bokon da na zamanin yaran mu ba sa so kuma ba a taɓa samun ci gaba da ɗaukaka a rayuwa ba ilimi ba dabba ma dabba ma a cikin dabbobi ma mai ilimi ta fi mara ilimi yanzu duba kare kaga kare dai kayan banza me za a yi da kare amma wallahi kare sai da Allah ya magana akan malamin kare a cikin na na na tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah karan farauta da ake koya masa ya ake farauta ba daidai ke da sauran karnuka ba wanda ba a koya musu ba kare to yaya yaro zai zauna cewa shi ba zai je makaranta ba kuma baya sha'awa ya je makaranta ko kuma zuwa makarantar sai ga shi an takura masa ne Allah ya ji kan makarantar addini kan dama wa yake ta ita yanzu ana dai zuwa ayi boko shi ma bokon uwar bari ce take sawa ake wahala saboda mutum yana ganin zero ne zai daga in ya gama rayuwarsa ko ya girma bayi da wannan takardar bai je makaranta ba zai ci uban wulakanci a rayuwarsa shara ba wanda zai ɗauke ka nan gaba in baka da takarda shara share titi wallahi kwashe kwata nan gaba za a zo in baka da takarda ba mai daukar ka yanzu nan ya faru masinja in za a dauki mutum masinja a wasu ofisoshi sai ka zo da takarda daga sakandaren ma yanzu an daina ma sakandaren sai a ce ina yan diploma ko dan NCE a duniya kenan waɗanda suka shirya wa duniya za su ci duniya sun nuna ba a samun duniyar a ci duniya sai da ilimi neman kuɗin da kake gani ba a neman kuɗi sai da ilimi ya yi haka mutum zai shiga duniya ne yana neman kuɗi bai koyi yadda ake nema ba ko shago ka bude sai ka nemi ilimin yaya ake kulla suga da omo dan kar ka je kai arin gizo ka je ka kulle buhun dubu goma sha biyar ka kulle shi a dubu uku da ɗari biyar saboda baka da ilimi ya ake komi sai ka nemi ilimi so rayuwar matasan mu tana cikin abun tausayi ga mutum yana ta ɓata lokacinsa shi bai bi Allah ba shi bai samu duniyar ba lafil ili wa lafil nafi baya can baya can jemage ne yawo yake bai da wato future ɗinsa is totally bad future din ba kyau duniyar ma shi bai ma sai ta yadda zai nemi duniyar ba kasuwa ne to bai da hanyar kasuwar bai da jarin kasuwar kuma bai iya kasuwar ba amma kuma yana son kuɗi harkar noma ne yana son kuɗi bai san harkar noma ba baya sha'awar ya je gona shi gani yake zuwa gona kaskanci ne saboda ba shi da wayo ba yanda zuwa gona ya taba zama kaskanci zuwa gona ɗaukaka ne yanzu inda aka ci gaba nema suke masu samu ina za su je gonar su noma kai da Allah ya hore ma yanzu ka mai da kanka kaskantacce a gonar zaka je ka zuba abin da zaka zuba ka samu rufin asiri inda mana ta wuce ka saka rigar da wani bai isa ya sa ba ka hau abin hawan da wani bai isa ya hau ba ka gina gidan da wani bai isa ya gina ba ka yi auren da wani bai isa ya yi ba to baka so idan karatun boko ne kai zero ba a san ma ina kake ba ko ka yi karatun ka gama ba aiki ba kuma ba ka da hanyar aikin kuma wanda ya fi kama ya gama bai samu ba in certificate din kake nema an yi ba a samu ba an yi ma babu ballantana ba a yi ba wannan fuska ɗaya kenan daga cikin fuskokin da samarinmu matasa yau suke fuskanta amma duniyar tukunan ballantana maganar lahira idan ka zo maganar shaye-shaye da tsotse-tsotse yaran mu abin da suka fi ƙwarewa kenan suke so abin lalacewa da da a gari za ka jana cewa ai wane yana shan wiwi ai wane yana shan kaza sai ga ku ne amma yanzu is rampant wani abu ne wanda kawai ya zama ruwan dare kawai wanda baka tsammanin sa wallahi malam sai ga yana wannan shaye-shaye sai ya zo kun zauna wata ranka ga yana tafka maka hauka ashe ma haukaci ne ka sani ba saboda kwakwalwar ta lalace kwayoyi sun lalata kwakwalwar to har mata ma yanzu yara 'yan mata yarinya budurwa ta iya shan taba ta iya shan wiwi ta iya shan abin zai bugan mata da gari me za ku yi da shaye-shayen nan kuma mai mutum zai karu da shi ka tashi a unguwarku a garin ku cikin mutunci ubanka mai daraja uwarka mai daraja danginka masu daraja amma ka lalata rayuwarka da shaye-shaye mutum ya yi shaye-shaye zai ta dura ashar ya zagi uban sama ya zagi uban uban sama kowa ma sai ya zaga kawai idan yi magana sai a wuce a ce to ya za a yaje je ya shawo ne kuma ba wanda zai masa magana yanzu wanda yake wannan yana tunanin kiyama wanda yake wannan yana tunanin kiyama kuma ku buga ku gani yaushe ne ne mashayi ya taba yin kirki dan shaye shaye duk wanda ya dora rayuwarsa kan shaye shaye baya gama duniya lafiya shi baya arziki baya albarka haka rayuwar za ta kare a banza kaga tsufa ya zo masa lokacin tsufan bai yi ba ga sunan duk muna ganin su kaga mutum ya shiga wani irin rayuwa da ƙarshe kawai sai mutum ya mutuwar banza a tattara shi a ji a tona rami abin da shi don karewa mutane wari kawai rayuwa ta ɓaci so ya ku uwana samari ku rinka tunawa kanku mutuwa kuma ku rinka tunawa kanku hisabi ku rinka tunawa kanku kwanciyar kabari wallahi wataƙila in ba sa aka yi wasu in ka mutu sai ka shekara dubu kana kabarin ka ba a mata shi kiyama ba ana ta maka azaba kafin azabar kiyama dubu a ba na gaya muku farkon magana ta tun da Allah ya yi duniya ake mutuwa waɗanda Allah ya kashe su a farko me suka yi wa Allah saboda sun yi laifi ne ya fara kashe su a farko so in ka kwanta a kabarin nan baka san ranar da zaka tashi ba idan ka yi aiki mai kyau ne zaka ci gaba da zama a cikin ni'imar kabari idan baka yi aiki mai kyau ba ka shiga uku bala'i ya ishe ka ko a wurin da aka ce kai ta zama kawai a zaune haka karka tashi karka ji ko ina kana zaune kawai kai ta zama kawai karka tashi karka miƙe bala'i bai ishe ka ba to ballantana duba wannan ranar duba wannan ramin da za a zo a jefa ka a ciki so don Allah ya kamata mu nutsu babu abu mai daɗi rayuwa mai daɗi irin riko da addini wallahi ku daina rutsuwa da waɗanda suke rudan ku su tura wannan da kuke gani su daman fa gaba ɗaya ba su da rabu a lahira la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabu a lahira saboda haka su za su yi duk abin da za su gani sun more wa duniya za su yi shi yasa za ga mutum yana rayuwarsa bai san ma me kiyama ba bai san kawai mutuwa gani yake yanayi ne kawai in ka bari ka mutu da wuri kai ka jawo kanka haka suke faɗa ka tsaya ka kula da lafiyar ka kula da kaza shine kawai haka suke faɗa shi sa za ga wani daga cikin su ya rayu ya tara dukiyar bai san ya zai da ita ba idan ya ga ciwo ya zo masa zai mutu sai ya wasiya wa karensa ya ce dukiyarsa gaba ɗaya ya ba wa karensa kare yanzu haka a america akwai karnuka multi ba na ce maka multi ba multi kare a america yana da biliyoyin kuɗi saboda mai gidansa ya zo mutuwa ya bar masa kare a tara kuɗin a banki ana ta tara kuɗin ruwa a taimai hidima a gina wa kare gida a sai wa kare mota a ciyar da shi abinci mai kyau kare shi yasa ba su samu ba sai ka samu mace kafira daga cikinsu ta auri kare a daura mata aure da kare ta ƙi ta aure fa ta auri mutum namiji amma kare ne yake saduwa da ita suna nan kafirai mata turawa da da karnuka suke saduwa da karnuka kamar yadda kuma wani zai auri kariya kuma saboda ba addini amma in ka ga kasar su zaka ce aljanna duniya ce jin daɗi dai alamar holewa dai da morewa zaka kai kan kamar ma baka ci sa zuwa duniya ba da Allah ya jefo ka a Najeriya a Najeriya ma ya jefo ka ta wannan bangaren amma sufa ya kai gani to amma duniya suka nema Allah kuma ya ba su duniyar amma a lahira ba su da rabo to yaya zan zo ina kwatanta kaina rayuwata da irin waɗannan mutanen wanda ba su da lahira yi aski irin nasu aski yau saurayin mu iya tashi burgewa je gurin mai aski masa irin na waɗannan tsinannu in saka riga irin tasu in saka wando irin nasu kaga saurayi yana sa ya gyaggyan wando duwawunsa a waje a buɗe na yi magana yana koyi ne da suwa ne man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane annabi ya ce yana tare da su ko a kiyama sun mamaye duniya sun sa mana son duniya sun ɗauke mu daga tunanin lahira yanzu duba bol ɗin nan duba yadda suka yaƙi duniya akan bol ba a nan garin ba har a makka da madina duk ranar da ake bol za ka gane a makka a madina idan ana kallon bol idan za a haska wani bol to sai ka gani a titunan za ka gane cewa yau ana kallon bal babu abin da turawa suka seta mutane suka ci nasara da wuri irin harkar bal ɗin to ba ma kallon ba ko ko buga ta a nan gida da ranar da aka ce za a yi wani match ko za a yi wa'ai da sauransu ka je ga matasa yanda suke cika filin bal har a hawa kan mota ake ana legawa a je a yi kusan minti arba'in ana yin ta a dawo kuma waɗanda suka ganta kuma su zo su yi awa uku suna musu a kanta ba fa wanda bai je ba ita bal wanda ya je ta ne ake musu da shi ni na je kai ka je ni na gani kai ka gani amma sai mu yi awa uku muna musu a kanta duka dukanta kuma bata wuce minti arba'in ba ko talatin da biyar to ina za mu je yanzu masu wannan suna tunanin lahira yanzu ruwan nan kwanan nan kwanan na garin nan ana faɗa an yi ruwa kwanan nan da aka yi ruwa dinnan bayan magariba bayan abin nan an yi bal a ranar aka ce wallahi wasu ruwa yana dukansu suna tafiya gidan kallon bal ɗin nan bai kun kowa ya koma gida ya dan kwanta ya huta amma ruwa yana dukansu suna suna kallon wannan bal ɗin. wani dan uwa ke ce mun tab yau da an fita tafsiri da an ji kunya ya ce wa za a samu ba sa nan sun yi gaba saboda sun fifita gwanda su je su kalli bal din akan dai Allah ya ci annabi ya ci malam bal zaga mutum mai gida babban mutum malam yana betting da shi da 'ya'yan shi ni a ƙasar nan na san mutumin da yake babba ne in na faɗi sunansa za ku ji babba ne wallahi ake ke zama a sa da shi da 'ya'yansa ya saka kuɗi dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu yaron ya ce wallahi babu kulab ɗina ne zai ci uban ya ce wallahi ƙarya kake nawa ne zai ci yaron ya ce wallahi ƙarya ne wallahi nawa ne zai ci kaji wallahi ƙarya ne ma na ubansa ne yake ƙarya bekin caca kuma ya zo yaron ya cinye uban ko uban ya cinye yaron ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin zai ajiye saboda Allah ba su kuɗin banza ba noma ya je ba kasa kaya yi bai samu ya akhi hadhihi musiba aina nazhab wannan bala'in ina zamu je amma ku yi hakuri san ita zuciya kullum tana rataya ne da abu ko mai kyau ko mara kyau amma hakki ne a gaya muku gaskiya ko da daɗi ko ba mu daɗi kuma kasancewan an rungumi abin ana yin sa akai akai ba dalili ne na cewa malamai su shiru ba za su faɗakar ba amma wallahi rudin da muke ciki ya wuce yadda kake tsammani ga talauci ga ɓacin rai ga rashin kwanciyar hankali ga rashin abin hannu ga rashin wadata ga ita kanta kasar ta kasa samun stability dukkan abubuwan mu gaba ɗaya wallahi suka kasa fahimtar wai ina za mu sa kanmu nema amma ba mu farga ba ba mu gane ba Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana so ya ku yan uwana musulmi daga cikin alamomi da manzon Allah ya faɗa cewa a dada kimtsawa a zauna a gyara zama za su faru kafin Allah ya tashe mu gaba ɗaya mu je mu haɗu akwai wata wuta da za ta taso narun narun hijazi ake cire ta wutar hijaz wanda za ta zo mai haske sai ta haskaka wuyayiwar raƙuma da suke basra hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda Allah ce min alamati sa'ati khuruju nar min ardin hijaz daga cikin alamomin kiyama da za ta tashi to za a tarar da wato wuta za ta fito min ardin hijaz daga ƙasar hijaz kuma wannan wutar ta zo kuma an ganta annabi alaihi salatu wasalam ya dada fada a cikin hadisai masu yawa riwayar bukhari da muslim imamun nawawi Allah ya ji kansa rahama yace wannan wutar da annabi yake fada kharajat fi zamanina lallai a zamanin mu wannan wuta ta fito yace lokacin muna madina shekara ta ɗari shida da hamsin da hudu yace wato uh, wuta ce wacce take subhanallah mai girman gaske narun azimatun jiddan inji imamu nawawi yace ta bangaren madina muka hango ta malamai masana ilimi duk sun san da ita kuma an yi fadakarwa a kanta haka yazo a cikin sharh muslim na imamu annawawi wannan wutar ba ita ce wutar da aka ce za ta fito a ƙarshen zamani ba akwai wata wutar da za ta zo a ƙarshen zamani ita kuma koran mutane za ta yi daga gabar za ta tafi daga gabar kawai sai a rinka ba da labari jama'a ga wata wuta gobara duk inda ta zo sai ta cinye shi duk inda ta bi shi kamar gireda ce tana tura gidaje duk inda ta je sai ta cinye shi gudu za a yi ta yi ta gudowa ta gudowa ce daga ina haka za ta ta mun mutane tana konewa wannan kuma tana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya narun takhruju tahshurun nas wata wuta ce da za ta fito tana kora mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ya dada gaya mana cewa alama cewa a haɗa kaya a kimtsa ai gaba fitintinu za su faru a bayan ƙasa za a yi ta samun fitina annabi ya ce wannan al'umma saufa tubtala za a jarrabe ta fitina ba sai na maka bayanin mai fitina ba annabi ya ce za a aiko mana da fitintinu a ƙasashenmu yadda ka san ana aiko da ruwan sama ɗigo-ɗigo ruwan sama fa ɗigo-ɗigo yake haɗuwa har ya jika gari ya jika sharkaf har ya zo ya gudu ya je ya bi tekuna da koguna to haka fitinan nan za ta yi taddiga digo digo digo digo annabi ya ce wannan ita ce jarrabawa a wannan lokaci ne mutum zai gane halinsa yana kan alkhairi ko yana kan sharri to fitintunan nan su ne kamar haka Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyarku da 'ya'yan da kuke haifa fitina ashe Allah zai iya ɗora ma fitina a cikin dukiyar da ya baka wannan kuɗin da kuke mutuwar neman su wanda yau cikin alamun fitina yau gani muke wanda bayi da kuɗi bayi da dukiya to kamar ma bai ci sa zuwa duniya ba kai wani gurin magani ake wani karamin kafiri kafiri ne kai laifinka kawai talauci talaka mai talauci wani ya ce talauci mutum ne baki mai gizo da toro da tozo da annakiya wai yana sifanta ya talauci take mutum ne baki kirin mai gizo mai gashi da toro da tozo da annakiya bakan dauda bayi da daɗin gani shi ba a san shi talaka idan ya gayyata ɗauran aure ba za ba sai dai yan uwansa in ya ci sa su ma wanda yake da su talaka zai zo wuri ya sallama ba kowa ne zai amsa ba kana assalamu alaikum assalamu alaikum wani zai ce da Allah da Allah malam ka saurara mun ji ne wani ne fa yazo yana yin sallama a wurin mutane haka assalamu alaikum assalamu alaikum shi ustaz ne ya iya sallama wani ya ce da Allah kai mala an ji da Allah me kake nema wani kuma mai maiko mai hali ya zo wuce yana cikin motar sa tintar glass ko kallon mutane ma bai ba sai ake cewa wa alaikum salam bai fa sallama ba amma shi ana amsa mai sallama bai daga hannu ba gilas ma da gida an bi motar ana Allah kiyaye hanya saboda me yana da shaidi shaidi maganin jalaku mutuwa wallahi yau in aka yi maka in talaka ne kai sai ka gane kai talaka ne mutuwa Allah wallahi daga kofar gidanka za ka fahimci cewa lallai Allah ya jarrabe ka amma ka je ka ga gidan masu maiƙo saboda mutane wannan maikon suke bi na duniya ba wai mutuncin mutum ba ake dubawa ba idan yana da hali in yayi aka yi mai mutuwa a gida ba sai ya da na'iza ba kawai zai ga an cika kofar gidansa kawai kuma ko da baya ba mutane kuɗin nan amma talaka ba wa zai raka masa gawar sai dai makota su rufa mai asiri haka za a je a kai shi idan na manya ne za ga an wajen sati biyu ana zaman makoki an kafa canopies an sa fararen kujeru an saka carpet carpet an tada janareto a kofar gida ne fa amma an tada janareto an sa fanka saboda manyan mutane za su zo akwai wanda ma ake dauko wannan mobile air condition din da wanda ake tafiya da shi a kafe shi a ajiye saboda su manya ne za su zauna a gurin ba sa son zafi kun naru jahannama a shaddu harra wutar jahannama ta fi zafi akwai kabari kaji wannan wanda ya mutu shi gashi an je an binne shi da daɗi ba daɗi a wannan ramin shi kuma wannan wai zaman taziya da zai zo ya gaida wannan sai an kawo AC an kafa masa wannan minti ɗaya minti biyu da zai zo taziya sai an sa mai AC to duk me ya jawo maka wannan talauci wani bawan Allah ya zo wucewa ta wani wuri ana jana'iza an je an binne wani mamaci ne mai dan maiko maiko ya zo ya tarar da ya zo wucewa a cikin unguwa ya ga manya-manyan rumfuna da motoci an cika ga katan-katan na kayan shaye-shaye ruwa ne five alives ne ga kuma abinci nan ana saukewa a mota take away abinci leda-leda ana raba mutane ga kaji nan ana abin nan ya zo daidai lokacin cin abinci yayi shi ya dauka wallahi wani biki ake yi ya zauna kawai ya zo wuce kawai shi ma sai dan jona ya zauna kawai aka biyo ta kansa aka bashi ruwa ne lemu ne abinci ne a leda ya bude ya gyare shi a gurin ya cinye shi tas yana gama ya ce Allah maimaita mana Ya gaba kwarai da gaske ah to Allah maimaita mana mana shi ya dauka biki aka yi sai wani a gefe yake cewa kai baka da mutunci wallahi <laughs> yace me faru ce wallahi ta dauka biki yake to me yasa an me da mutuwa ta zama biki yau da mutuwa ake daukan bidiyo mutuwa bidiyo wallahi sai mutum ya mutu wallahi sai a dauko mai bidiyo coverage a biya shi kuɗi yana rikodin wankan gawa mutum yana kwance ana masa wanka ana ɗaukansa a bidiyo masu waya suna ɗauka ana sallar jana'iza wani ba zai jana'izar ba ya hau wani abu yana daukan hoto ana daukan motoci ana daukan sarki wane mai kudi wane ya zo ana raka jana'izar ana dauka a je kabari ma ramin masu yan haska an dauko shi ana sa shi ana haskawa waɗanda suka binne shi ana haskawa ana dauka kuma a gama a je a saka a yi kallo kuna ganin babu matsala na tabuwar kwakwalwa ku akan wannan abu to duniya kenan haka ɗin yake mata ado ya yi mata kwalliya sai mu ɗauka daidai ne to wannan misalai ne nake gaya mana kaɗan Allah ya faɗa inna ma amwalukum dukiyarku duk wanda ya tara dukiya bai aikin Allah da ita ba ya yi asara wallahi tallahi ba Allah ya baka duniya ne kadai dan ka gina gidan da ka ga dama ka hau motar da ka ga dama ka ci abincin da ka ga dama kai kadai ka zauna cikin ni'ima da kai sai yayanka yayan talakawa suna mutuwa kana da kuɗi amma kuɗin ka baya iya magance yunwar talakan da yake kusa da kai kana da kuɗi ba za ka iya ɗaukar naira ka za ka taimaki wani miskini da matarsa take kwance a asibiti ba to ba kuɗin ka ba zamanto maka fitina ba kana da kuɗi wani wallahi da yayan suke faɗa da kuɗin shi 'ya'yansa suna nema ya basu shi kuma yana cewa shi ya san wahalar da ya tara to me amfani wannan rayuwar sai kaga ma 'ya'ya suna cewa wai ni wannan mutum ma gwanda ya mutu ma ya bamu rabon mu sau da yawa a ƙasar nan yara sun sha cewa Allah ya kashe ubansu su ci gado saboda ya zama musu matsala ya toshe hanya ga kuɗi ga dukiya baba baya bari a taba ga gidaje ga motoci ga kadarori amma tsohon nan ya tsaya ya rike wuta ya hana so fata muke ya mutu kawai mu je mu binne shi mu zo mu raba Allah ya kawo lokacin da ka yana burin ka mutu ka bashi wuri don ya ci kuɗin kuɗin bai zama fitina ba 'ya'yan nan sun zama fitina nawa nawa ne waɗanda yayan suka zama yan fashi da makami nawa nawa ne waɗanda suke haifan yaya yayan su zo sanadi ne na hallakar da mutane ɗanka a gari a ce ya kashe mutum kaza ɗanka a gari a ce shi yake cire kwalba yana fasa cikin mutane ɗanka a gari a ce shi yana daga cikin masu zuwa suna ɗana bam suna kashe wani ɗanka a gari ya zama yana cikin masu tsare hanya ɗanka a gari ya zama to kullum gidan da ya fi ko ina jin daɗin zama shine gidan kurkuku yanzu akwai yara a garin nan sun yi suna an san su kawai da an gansu sun fito sati ɗaya sati biyu to sha Allahu sati na uku zaka ji sun koma gidan kurkuku daman kawai in sun fito ma daga kurkukun cewa suke ga mun kusa dawowa kawai shine shaye-shaye shine satan ragunan mutane da awaki shine sace batirin mota ko rediyon mota shine sane a kasuwa shine duk inda ya je a masallaci sai ya sace waya in an ajiye ta caji shine daukan takalma sata wa duk da shi ake yi idan an nemi wani abu an rasa a unguwa sai ka an ce a jefa a binciki wane fa to wannan ka haifi wannan dan ya zama maka masifa bai zama maka fitina ba a rayuwa ko ka haifi ɗan da zai zo ya halakar da kai yanzu a ƙasar nan an samu 'ya'yan da suka je suka kashe ubansu yaro ya je ɗau makami ya harbe ubansa a ƙasar nan a najeriya a arewa ba a kudu ba kuma musulmi an samu yaron da ya ɗauki wuka ya kwantar da ubansa kwancarwar rago ya danna mai wuka ya yanke shi tilas ya gama da shi ya zo ya bi uwarsa ita ma ya ɗora mata wannan wukar ya gama da su kuma ya je ya samu sa mata guda uku ya yanka su kuma yaron nan yana nan a ba a kashe shi ba yana ce yana zama a gidan maza kurum an ɗaukan masa lauyoyi kuma yanzu wannan dan bai zama maka bala'i ba ɗanka ya zo ya haɗa baki da 'yan fashi da makami su je su farke ɗakinka ya san inda kake ajiya a maka shegen duka ya rufe fuskarsa a gabanka a daka kaka ba da kuɗi a bashi percentage ɗinsa gobe kuma a zo ana masa jaje da kai ana maka jaje tare da shi nawa nawa ne a ƙasar nan 'ya'ya suka yi hanya aka halakar da iyayensu shi yanzu ta kai ga wai in mutum ya mallaki wani abu ma baya bari 'ya'yansa sani saboda zai iya yi wa a samu wani fandarin zai je masa shune dan kafa da ka haifa ya maka shune a zo a maka sata wani ya ɗauki ubansa ya kai shi kasuwa ya kasa ya sai da shi inda ake sai da mutanen nan ɗa ya ɗauki uba ya je sai da shi wani uwarsa ya ɗauka ya je sai da ita duk a kasan nan wannan abun ya faru yanzu wannan yayan ba zama fitina ba to wannan shine fassara inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuma ka zo ka wayi gari zuciyar ka dinnan ita take juya ka ba kai kake juya ta ba galiban wanda suka tara dukiya za ga dukiyar ita take sarrafa su ta sa su yi kaza su yi kaza kuma ka wayi gari ka to dan ka shi zai sarrafa ka sai abin da ya ga dama za ka yi an tali da al'amatu rabbataha duk ba gashi yana faruwa muna gani ba alkur'ani yayi gaskiya so jama'a ya koyan uwa musulmi an samu nasoshi masu tarin yawa hadisai masu tari yawa ingantattu da suke nuna mana shin alamomin tashin alkiyama za a samu yawan kisan kai alharaj alqatl واللغط وظهور الفتن وانتشارها وظهورها في البلاد kashe-kashe annabi yake cewa idan kiyama ta zo ta kusa tashi wallahi saboda fitina za a yi ta zubar da jini alharaj sabai suka ce meye alharaj ya ce alƙatulu mutum ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwansa ba tare da ya san sababi ba kawai a baka kuɗi a ce ka je kashe wani kawai ko kun san cewa yanzu a ƙasar nan akwai hayaki nas? me hayaki nas? wai a ɗauki hayar ka ka kashe wani da mutum ya ga baya son ka wallahi sai ya je a yi ciniki da wasu kawai a tura a bika da daddare a gida kana kwance a yanka ka ko a fake ka ka fito masallaci su maka maka guduma su kashe ka ko a bi ka a hanya ka fita a je a tsare motar ka a hanya a harbe ka a ce yan fashi ne da makami kawai wani ne baya son ka mutum ya ce wallahi ni da kai wallahi sai na ga bayan ka abin da yake nufi sai na ga bayan ka wallahi sai na kashe ka kuma sai na sa an kashe ka akwai wanda aka je yana zaune a majalisa kawai ana hira da shi wasu mutane kawai suka zo suka tsaya kawai da mota aka ce ina yake sai aka ce wancan ne na ina wancan na gefen sai tam pat suka buge shi kawai ya faɗi ya mutu a cikin yan uwansa suka buga mota suka tafi kuma ba wanda ya isa bi su duk a ƙasar nan an yi wannan ko akan siyasa ko akan mace ko akan kasuwanci ko akan kwangila ko akan neman wata kujera manzo Allah san alaihi yake cewa mutum zai je kashe dan uwansa bai san me yasa ya kashe shi ba a tura ka wajen mutumin da sai an yi maka kwatancensa sai an kwatanta maka gidansa ba abin da ya taba hada ka da shi kallonsa baka taba yi ba bai taba ganin ka ba amma saboda kana son kuɗi kaga amwalukum din kenan kana son kuɗi a biya ka kamar yadda ake ɗaukan mai noma bare walka, ya je ya noma a gona ya yi ni a biya shi kamar yadda ake ɗaukan mai saka taki a biya shi kamar yadda ake ɗaukan mai roron masara a biya shi kamar yadda ake ɗaukan mai gini a biya shi haka ake ɗaukan ka a biya ka kaje ka kashe mutane a baka kuɗi ka zo ka ciyar da iyalinka da wannan kuɗin na kashe wasu wa yake wannan matasa ne suke yi ba ka taba ganin tsoho dattijo mai furfura yana wannan aikin ba ba sa yi yara matasa ake daukan wanda kwakwalwarsu take danyar kwakwalwa ba ta nuna ba ta wannan ba fitina ba ne annabi ya ce to ba wannan kadai ba ya zo a hadisi ranar tashi alkiyama abdullahi da masu ne ko wurinsa ya rawaito cewa idan Allah ya tada alkiyama za a tashi mutum wanda ya kashe wani wanda ya kashe wani za a tashe shi wanda aka kashe zai sha kwalarsa a gaban Allah duk wanda ya kashe wani to wanda aka kashe din zai je ya murɗe kwalar wanda ya kashe shi a gaban Allah zai ce ya rabbi sal hada lima qatalani ya ubangiji ka tambayi wannan a duniya me na masa ya kashe ni ka tambaye shi me na masa ya kashe ni na kashe masa ne na zubar masa ne na barar masa ne na masa kaza na masa kaza ka tambaye shi za a tambayi wanda ya yi kisan kan ya ce shi Allah bai san me sababi ba annabi ya ce wannan abin zai faru bayan wannan yusbihu rajul mu'minan wa yubsi kafira wallahi mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yamma ya zama kafiri da safe fa kana kalmar shahada da safe fa kana musulmi amma kafin yamma ta ka zama ne ka ridda annabi ya ce wannan lokacin yana nan zuwa ko mutum ya yi yammaci yana musulmi kafin gari ya waye ya zama ne za a yi wannan lokacin yana zuwa so ko da yaushe musulmi yana da kyau mu tsawaita tunani mu yi haƙuri da junanmu kuma mu ƙulla alaƙa da nassoshi na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu roƙi Allah kada ya jifa mu cikin irin waɗannan wato fitintinu kamar yadda wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari dan uwana nasiha ce gajeriya da zan tunatar da kaina da kuma ku fatan mu Allah ubangiji ya ba mu ikon guje wannan duniyar Allah kada ka sanya wani abu na duniyar nan ya hana mu binka ya Allah ka ɗora mu akan hanya ta ƙwarai ka yafe mana zunubanmu ka sa aljanna ita ce makomarmu ka ji kan iyayenmu ka sa mu gama da duniya lafiya wannan shine iya dan kalmomin da zan iya faɗa a takaicen lokaci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh